A jamhuriyar Nijar an zo ƙarshen cutar zazzabin dabbobi da ake ce ma a faransance La Fièvre de la Vallée du Rift da ta bayyana a watan Satumba da ya gabata a cikin jihar Tawar jamhuriyar ta Nijar kamar yadda ministan kiwon lafiya na ƙasar Dr. Idi Kallame Nasara ke cewa a lokacin da suka ziyarci minista Birji Rafini da shida wakilin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya oms wannan ciwon an zo ƙarshen shi da binciken da an ka yi da irin matakan da an ka ɗoka da goyon bayan gwamnati da goyon bayan wannan ƙungiyar ta duniya mai kula da lahiyar ƙasashe sai in ce kwalliya ta biya kuɗin sabini tunda wannan ciwon an zo ƙarshen shi an zo ƙarshen shi saboda a ranar yau babu ɗan tahaliki wanda annan da wannan ciwo waɗanda sun ka yi shi sun warke amma matakai suna nan ana ɗauka su waɗanga ministrorin uku da teknisiyan na ministère de la santé da na ministère de l'élevage da na ministère de l'environnement za su ci gaba da aiki saboda a gano ke wannan ciwon ba za a barin ya ƙara waje ba cikin wannan ƙasar ba kenan makiyaya da manoma yau suna iya gudanar da ayyukansu na kullum wanda sun ka saba game da abin da ake cema sai da wani bisashe da wani abubuwa dai daban-daban waɗanda sun ka kawo matsala wani lokaci game da nama ta da zausashe a cikin wannan kasar. A cewar wakilin na OMS cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya. L'épidémie normalement euh, sur le plan humain est fini depuis Bangaren mutane dai wannan rashin lafiyar ta zazzabin dabbobi ta ƙari wannan ko saboda matakan kulawa da muka sa gaba tun cikin watan satumba a lokacin da cutar ta bayyana a cikin jihar tawa kuma wannan ya ba mu damar ganin abin da ke wakana a kowane lokaci. Kuma na ƙarshe wanda muka yi zaton yana ɗauki suke da wannan cutar a ranar 25 ga watan satumba da ya gabata sai ga shi abin ya zamanto aka sin kamuwa da cutar zazzabin dabbobin ranar 6 ga watan janairu ne da ya wuce muka samu sakamakon cewa wanda muka bincika bai dauke da wannan cutar kenan tun ranar 25 ga watan Desamba shekara 2016 da ta wuce ba wanda ya sake kamuwa da wannan cutar cutar ta zazzabin dabbobi. Eh, Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.